zan yi amfani da wannan dama ne mi ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na. Nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano. Zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata. Assalamu alaikum masu sauraro mu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin farko a shirin yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen Hasiya matar Alhaji Sani Usman Togai Gumel a jihar Jigawa da kuma Maryam Sani SA Yobe Limawa Hotoro. Gaba ɗayansu sun buƙaci da a gaida musu da Hadiza da Zainabu 'ya'yan uban bini mai kayan miya. da Nabila 'yar Alhaji Halilu da Tiyola ta kuntawa. sai ladi matar haladu garo mai shayi 'yan birni da kuma harira matar malam na gujungu mai shayin 'yan birni sai ummi da khadija 'ya'yan abarori kasuwar mata kano da kuma matar alhaji bawa duniya duka lebur rafin kuka da kuma fatsima matar alhaji sani ɗan kaka mai fanta kano Suna kuma gaida Gimbiya Abdullahi Baji garkuwan tudun wata da sahibar Bashir maza don mai kananzir takuntawa da kuma matan Malam Garba Bubbu gaji mai kayan miya da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya masu gaishe su su ne Hasiya matar Alhaji Sani Usman Togai Gumel da kuma Maryam Sani SA Yobe Limawa Hotoro. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen DJ da Zuwera mata Alhaji Magaji da Wakin Kudu mai doya Jos jihar Filato tarayyar Najeriya. Sun kuma buƙaci da a gaida musu da matan Alhaji Garba Lolo dan haya layin 'yan doka Jos da matan Alhassan ɗanta ta NNPC Depot Jos da matan Alhaji Bello Alasure madakin jajere Jos, da matan Ali Hadeja mai dankalin Turawa Jos, sai matan Bala mai kifi layin zana Jos, da matan Usman Maniya Janta Adamu Ikeja, da kuma matan ofisa yusha ɗan Kaduna tashar mota. Suna kuma gaida matan Ahmad Dogon Yaro Jallam Jawab Moto Jos. da matan malam malam mai zanen hula gwalolo da matan yakubu jebi muntari farar gada jos daga ƙarshe suka ce suna gaida matan alhaji bala rabbu na allah alkazaure jos jihar filato da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu gaishe su su ne dj da zuwaira matan alhaji magaji dawakin kudu mai doya jos jihar filato tarayyar najeriya Kafin ku je faifan da ke bisa injin zan karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen Malam Usaini Dangote Karasuwa a jihar Yobe tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi da Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa da Isa Lawan Girgir da kuma Garba na Kolo a Jaura sai Aminu Alhaji Bukari da Koro da kuma Usman Muktar ɗan Nijar da Hajara Umaru Ibrahim Karasuwa. sannan kuma ya ce a gaida masa da isa mai kati gashuwa da shamaki ubali gashuwa da bala usman karasuwa da sade sa'idu daura da kuma sha'aibu idris kofar fada balangu sannan ya ce a gaida masa da dan asabe mai fata da mai nasara nasarawa funtuwa da kuma aminu dan kaduna amanawa sannan yana gaida matarsa aisha usaini gwata karasuwa Feni mai gabatar da wannan shiri Fatima Inuwa Jibril da fatan kowa ya ji kuma zai kasance cikin goshin lafiya. Mai gaisuwan shine Malam Usaini Dangote Karasuwa a jihar Yobe tarayyar Najeriya. Ma sauraro ga faifanmu na farko ashirin. shirin. jump, busy body, yeah. even saw her, she was looking like an angel light. She prominent me manner like a dynamite. She flashed like a lighter in any candlelight, and then she said, All this on me. Yeah, you know, so when you move your body, hold on tight. Make it no try to hold nobody, make it a watch your sight. I make it pick up, pick up, um, again, no be fight, and then she said, All this on me. Boy, you know, say if I give you body, body, you go search it, search it. You know, go hide, cause if I can. madalla kai suwa da fatan alheri a filin zabi sanka daga nan sashen hausa na gidan rediyon kasar sin na karɓo shi ne daga wajen sha'aibu muhammad rijiyar mai kabi garamar hukumar kamba a jihar Kabi. ya kuma buƙaci da a gaida masa da aliyu jari shiyar dogon rini kamba da muhammadu danjuma shiyar tela kamba da garba na hali kamba da alhaji isa dan tire da kamba Yana kuma gaida Alhaji Haya ɗan tarkake Kamba da Alhaji Sama'ila Ganda Kamba sai Manu samu garin Fana. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine Sha'aibu Muhammad Rijiyar Mai Kabi ƙaramar hukumar Kamba a jihar Kebbi. sai kati na gaba da na karbo daga wajen fatima matar Rulwanu fajaldu karamar hukumar dange shuni a jihar sokoto ta kuma buƙaci da a gaida mata da Fatima Sade Sa'idu Daura da kuma Hajiya Ummu Zaidu Bala Kofa Sabuwa Birnin Kebbi da Suwaiba Abubakar Sokoto da Aishar Hassan Binanci Sokoto da Halima Kasimu Aliyu Asad da Sokoto Tana kuma gaida hajiya gamba mamman gusau zaria da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su ita ce Fatima matar Rilwanu Fajaldu daga ƙaramar hukumar Dange Shuni a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan ta ke bisa injin zan karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen mai sauraron mu na yau da kullum Ali Buge kira jigashuwa. ya kuma bukaci da a gaida masa da alhaji tijjani gashuwa nnpc garki abuja da bello abubakar malam gero bayan rima rediyo sokoto da nuruddin ibrahim adam kanin dabo da fatima lui da kuma ni mai gabatar da wannan shiri yana gaida bako da murtala da malama lami da zainabu da kande da asabe ma'aikatan sashen hausa na gidan rediyon cri yana kuma gaida salisu muhammad wanau a abuja da hajiya umma mai riga gamawa da kuma hajiya umma lami shehu dan tata karamar hukumar gamawa sai daga ƙarshe ce a gaida masa da fatima alhaji baba gaidam da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya masu sauraro ku ji wannan faifai. away. But bye, but bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, hola. But you know, say if I give you body, body, you go search it, search it. You know, go fit, rock the MIC, you go lose control. Hey, oh, oh, oh, oh. busy body, body, you go search it, search it. them a run, whoa. give them a jump, whoa. we be dead and whoa. P square, whoa. CC, whoa. we run things, whoa. things that are we, whoa. hook up in the club, whoa. give them a run, whoa. give them a jump. Whoa. Boy, you know say if I give you body, body. you go search it, search you know go fit, rock the MIC, cause you go lose control. Hey, whoa. with your busy body, body. you go search it, search it. I go distill. da fatan alheri daga nan sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin CRI da ke birnin Beijing. Na karɓo shi ne daga hannun shugaba Bello Abubakar Malam Gero jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ya ce yana son a gaida masa da shugaba Ali Filasko bakanikin mota mara Sokoto da abu mai kifi na Larai Minan Nata jihar Sokoto da Shafi'i Abubakar Wababe gidan rediyon tarayya na Kaduna tarayyar Najeriya. sai malami goga mai wasaki illela bisalam da hassan atto 007 darna illela a jihar sokoto da kuma baba sani mai na'ura umara karamar hukumar argungu yana gaida alhaji gado makwashin gotomo argungu da alhaji sule santana bacakar jema sannan yana gaida alhaji abdullahi fakon idi sakkwato daga ƙarshe yana gaida alhaji malami dan ba fashi ciyaman nurtw a jihar sokoto tarayyar najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine shugaba bello abubakar malam gero jihar sokoto tarayyar najeriya kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen yahaya muhammad maina shugaban masu sauraron CRI na jihar Jigawa kuma shugaban New World CRI Listeners Club ya buƙaci da farko a gaida masa da Nuruddin Ibrahim Adam Kano da Yaya Ahmadu Dan Arewa Kano da awalu Shehu Dan Batta Kano da babaliya Salisu Wali Kano da Sama'ila Lawan Kofar Mazugal Kano da kuma Wali da Lami Adakawa Lungun Mel Jeji Kano. Yana kuma gaida Malam Idi Gargajiga Jekaru Fari Gombe da su kafin ta gamawa. da malam malam mai zanen hula gololo da kuma ali raja gashuwa da ado ybc gashuwa da kuma malam gambaringin gashuwa sai adam haruna malam madori jigawa da lawan shirinya malam madori da kuma malam sanusi chen shugaban sashen hausa na gidan rediyon cri yana gaida saminu alhassan da ibrahim yaya da mamman ada da fatima lui yana gaida bilkisu da kande da lubabatu da lami da ta sallah gaba ɗayansu ma'aikatan sashen hausa na gidan rediyon ƙasar sin cri mai gaishe su shine yahaya muhammad maina shugaban masu sauraron cri na jihar jigawa tarayyar najeriya masu sauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin. madalla. Gaisuwa da fatan alheri a filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Na karbo shi ne daga wajen Alka Sa'adu Gususu da kar ƙasar Senegal. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Mustapha Sulbini Najeriya da Abdullahi Mai Sha'ibini Najeriya da kuma Fa'i Shumeka Najeriya. sai Ahmadu Koso Shumeka, da Agali Tubut Shumeka. da Hamidu Tubut Shoemaker da Abdulrahman Kaka gidan daji a Najeriya. Sai mai ɗakinsa Saratu a Gususu da Salamu Gususu da kuma yaronsa Ibrahima Gususu sai Sirazena Gususu. Da kuma ƙarshe ce a gaida masa da shugaba na Madina Yahaya Ɗanladi a Dakar, Senegal. da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya mai gaishe su shine alka sa'adu bususu dakar a ƙasar senegal kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum comrade abubakar adamu jalingo unguwar maji daɗi jalingo jihar taraba ya kuma buƙaci da a gaida masa da malam ali mai goro bakin kasuwar arkiya da kuma ɗan lami na Alhaji Aminu direba Fekas a Kwanga, sai Wadanas direban bas duwo mazaunin Wamba. Da kuma Yusuf mai kayan wuta kasuwar Numan, sai Malam Adamu mai tebur sabon garin Jalingo, da shugaba Abubakar Musa ma wayo bako wamba da shugaba musa zamzam ambasado hotel wukari sai shugaban haruna 110 international kasuwar biyu da ustaz bello direban daf sarti da ƙarshe ya ce a gaida masa da bala mai kayan zaƙi hanyar kefi a kwanga da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine comrade abubakar adamu jalingo anguwar maji daɗi jalingo jihar taraba tarayyar najeriya masauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin kati na gaba da na karɓo shi daga wajen yara masu neman albarka wato Muhammad Nur da Muhammad Saifal Islam da Sa'adatu ‘ya'yan Alhaji Abarori likita fage kasuwar mata Kano sun buƙaci da a gaida musu da mahaifiyarsu hajiya kamariya alhaji abba rori likita fage kasuwar mata suna gaida hajiya balaraba fage a saudi arabia da hajiya sa'a matar abdulmullallabi masallacin murtala da hajiya rahana Haidu fage da hajiya maryam ahmed wali da kuma ciyaman Rimi Holding Alhaji Awwalu Rimi mai siyar da sabon garin Shagamu sai shugaba Sani dan kaka mai fanta. Daga ƙarshe suka ce a gaida musu da Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya da dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. CRI da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu gaishe su su ne Muhammad Nur da Muhammad Saifal Islam da kuma Sa'adatu 'ya'yan alhaji abbarori likita fage kasuwan mata kano kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen shugaba malam malam mai zanen hula gwalolo a jihar bauchi tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaba umaru da Magun da shitu mai kayan gwangwan daura da Iliya mai kanti da kayan shayi daura. Sai Hamisu mai alamin tashar mota babura da Yahaya gyagyara darazo da kuma Tijjani Ayuba sai Ahmad Ramadan mai cajin waya dogon jeji. Yana kuma gaida buba na kan kwana miya da kuma Usman Kawule Nasaru sannan yana gaida daga ƙarshe Malam Alhadeja Jos da kuma Alhassan ɗanta ta NNPC Jos da dukkan ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Yana ma gaida ya ce Janar Muhammadu Buhari daura da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Malam Malam mai zanen hula gololo a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Masauraro kati na gaba wanda da shine ne za mu rufe shirin namu na yau kamar kullum na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum. Usman Ibn Affan anguwar Malari a Damaturu jihar Yobe. Ya kuma buƙaci da farko ya ce a gaida masa da ma'aikatan sashen Hausa na CRI. sai kuma a gaida musu da Umar Forever Gashuwa da Isa Lawan Girgir da Hassan Binanci da Aminu Ɗan Kaduna Amana da Buban Wanzam da Maturu da Mamman A Maje da A Ado Yaro YBC da Comrade Bala Usman Karasuwa da Abubakar Yahaya Gaidam da Adam A Adam Gashuwa da Muhammad Ibrahim Macina da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya mai gaishe su shine Usman Ibn Affan anguwar Malari da Maturu jihar Yobe. Da haka muka kammala shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar sin CRI da muke watso muku kai tsaye daga birnin Beijing. Kamar kullum Jamila ta sada da ku ni Fatima Inuwa jibir na karanto daga nan. Allah ya ba mu alherinsa amin. <laughs> <laughs> get the vibe and get the feeling. Tell your Nothing go happen up on my end, yo. Even if you don't be my friend, yo. Come and party with my friends, yo. Shikala go cool, faster, eh, yo. Not the point and kill, you go carry the go. But it's over the flow, where the flow, the girl. So police protection essential, yo. Police protection go plenty, yo. Well, even if you like, you go smoke, yo. You go. Start to enjoy yourself, yo. Oh. Come to the center, start to follow. Start to be feeling like a monkey, yo. I go brown on my money, yo. I go red till the end of the party, yo. But this kind of party, yo, when they go, you don't go no say some done the show. This kind of party, no, they end yo. This kind of party, they must go for you, yo. Hey, get the vibe and get the feeling. Tell your man that you your time, me know. The party they start by 10 on the dot deal. We no fit afford to be ready. here. Now we stop but I bring the base here. Anything I do, stop to the clock, you know. I take my time but the thing, is get me out, you know. Make you see, I can see you may be late. The thing say, I let you be the yo. you know. Oh, yeah, end up a door, make me start to go. Before you face, that's to the ball, you know. But when you let you go, let me fall, I'm home. And I call, I'm tell, I'm taking the call, me, yo. Make it not be like they be done lost, you Baba, no let it go soon the show. But the road that is plenty for rodeo. Hey, which can we have be easier? Thank God we don't reach the party, yo. Just in time, what is that? The show. All the boys with the demo, it's let's see, yo. I can let you on the yo. On the be the something's done tonight. But you got, you got to do your God some glory. Try to come to God again. Do your God some glory. Try to come to God again. Get yourself a partner. Do just what you wanna. And do your God some glory. Try to come to God again. Alright. huh? get the vibe and get the feeling. Hey, tell your